wata rana za ki dawo gare ni za mu ƙarasa rayuwar mu tare mutanen duniya suna ta cewa kin mutu ba za ki dawo ba ni kuma na san ba haka ba ne ina da yakinin za ki dawo gurina kina raya a cikin zuciyata ina kewarki a kowace daƙiƙa zuciyata tana yin zafi idan na tana cewa ba tare da ni rashinki a cikin kirjina yana ta min da hankali ko yaushe za ki dawo yaushe za ki dawo ne ka yi haƙuri yaya Allah yana tare da bayansa masu haƙuri akwai nasara a cikin haƙuri karfa ƙosa akwai riba mai tarin nawa. na gode me ke tafi da ke ina so ka ci abincin nan domin samun nutsuwa ta ba na bukata kana bukata saboda me saboda rayuwa ba ta taɓa yiwuwa sai da abinci sannan yayi ina neman alfarma a gare ka don allah kar ka sake korata ina jin ciwo me yasa kike so ki ci gaba da damun kanki kar kai haka rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa kai kaɗai ba don allah yaya muna da buƙatar ka ka dawo hayyacinka ka farka daga wannan rayuwa mafarkin da kake domin ba ta da tabbas in dai da gare ni na hutar da ke ba na da buƙatar komai daga gare ki ina so na rayu ne ni kaɗai ki je ki huta ki banni Barkisu, kin dawo ko? Na dawo angona, ba zan sake tafiya na barka ba. Ba ni tabbaci. Ba ni da tabbaci me kake so. Duk abin da za bani bayan ke, na yafe mana bukatarsa. Wani irin so kake yi mini ne angona? ina miki so irin sanda dukkanin marubutan duniya idan za su taru ba za su iya rubuta adadinsa ba ko da manazarta na duniya gaba ɗaya za ta tara ba za su iya nazartar irin tarin ƙaunar da nake miki a cikin zuciyata ba so ne guda ɗaya tallin tal wanda ba shi da madadi kuma sunansa baya canjawa sunansa so kawai kalamanka suna kashe min zuciya da jikina Matukar zan ci gaba da samun irin wannan soyayya to ina mai tabbatar maka to ko mutuwa ce ta zo za ta dakata ta saurari uzurina ina son ƙarga miki wani abu ina son ki wayo daɗi yaye yana sona ke me kake ɗaki na haba yaya abinci fa na kawo maka dan allah karkace ba za ka ci shi na zan ci na gode na ji daɗi sosai bari zan zuba maka a'a bashi bashi da allah ki je na zuba da kaina bayan zan ci ba sai zuwa an jima na ji daɗi sosai na gode yaya na barka lafiya yawa yaya na ta yi kyau sosai Ta na gode na san matata na san matata na san na san matata na san matata na san matata na san <laughs> Yana yake haka cikin farin ciki ya ci abincin ne a'a bai ci ba amma kuma naga kina ta murna kina annashuwa kamar wacce ya tas ya sada kwana umma mutumin da baya so kowa ya je kusa da shi yau har na kai mai abinci ya ansa a'a to kice sa'a ta fara samuwa kice an fara warwaro bakin zaren kenan amma fa naga kamar akwai sauran aiki kamar na me kuma har yanzu bai manta da bilkisu ba. hotunanta nema a wayarsa yana ta kalla ai zai manta da ita ina gaya miki ina ƙara gaya miki ai kamar ma ya manta da ita domin ki ce yanzu ma gashi muna ganin kamar nesan ta fara matsowa kusa kenan burinmu da muke kai shi da nisa gashi abu ya fara samun sauki kenan umma zan hana ido na bacci na kai masa addu'a da daddare ai abin da zaki kenan mace ce fake ki. <laughs> Ah. ikon Allah Allah shine mai sa soyayya a cikin zuciya kaga dai da yarinyar nan hankalinta ya tafi akan soyayyar yaran nan ai ne na ji daɗi insha Allah ita za ta fitar da shi daga cikin dukkan wata damuwa da yake fama da ita Banda abin ta ma kwace goruba ba hannun kuturu wani aiki ne mace ce fa to Allah dai ka ba mu sa'a Allah mun gode maka alhamdulillah na zammake kin zammani cikin alaƙa ta so ashe. A zuciya ta kayo da shi, ƙwaya ta ka da ƙinƙishi. Allah ku. Ji ke tamkar in sace ka. Ki sace ni cikin ina? Duniyar masoya. <laughs> Sai kuma kai sa'a, dama ni ɗin kutum da guda, naki ne. da haka kin ga babu inda zan je sai da izinin ki shi yasa nake ƙara godewa Allah da ya bani dan autan maza shale nan samari ɗaya tamkar da dubu kwarzo a duniyar soyayya ta karfa kisa kai na ya tarwatse ya fashi menene tunkahon kowace mace a duniyar nan miji na gari na samu yana yana gashi yana kallo na <laughs> me faru tsoro nake ji tsoron me tsoro nake ji kar ka bar ni ba zan bar ki ba ni ma ba zan bar ka ba ina son matata Ina son mijina. Idan na rasa ka ba zan yi tsawon rai a duniya ba. Ina roƙon Allah ya bar ni kwana kusa domin in rayu da kai. Ba zan bar ki ba. Ina son ki matata. Ina matuƙar son ka. kin kai konuwa ke kaɗai kin wa ma. Na san ki matata. haske na almuru mai na san ki ba zan daina kewa da yaban ki ba matar kirki zuciyata ta miki tanadi tanadin alkhairi zato na tare za mu ƙasa rayuwa har abada ashe za ki riga na amsa kiran mahalicci wanda ya fi ni san ki shine raba ni da babu shakka irin kice macen da kowa zai fata ce ta ce mata a gare shi irin kice macen da kowane ɗan namiji zai so a ce da ita yake rayuwa irin kice matar da kowa zai so a ce ya kasance tare da ita har abada na san ki matata ina jin zafi na rabuwa da ke amma bayan da zan yi wanda ya fi ni san ki shi raba ni da ke ba da inda zan kai korafi ban ga madadinki ba ba kuma na jin cewa na zai iya ganin madadinki ke kadai ce irin matar da za ta iya rayuwa da hamza ke kadai nake so kin aje man tarihi wanda ba zan taɓa manta da shi ba kin ajiye min soyayya kin samu kyakkyawan muhalli a cikin zuciyata kin shiga cikin barin zuciyata inda ba zan iya fito da ke daga ciki ba kin samu zaunannen muhalli a inda babu wanda ya sai shiga ya mata illa tabbas zan rayu da soyayya tsawon rayuwata ba zan taɓa yi daina ba ina son ki matata abadan da'ima Allah ya miki rahama Allah Allah kai matata rahama Allah ka sa tana gidan aljanna Allah ka haɗa mu da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insha Allah. Na kwana? Lafiya ne. Na gaji. Kashi lafiya. Barka da fitowa. Barka da wani. Zan fita. Haka karya kenan na ga ka fito a shirye tsaf za ka fita. Ban ci abinci ba ina tunanin na je ofis ɗin kawai na karya. Saboda me? Kuma ni bana jin yunwa gaba ɗaya yanzu ciki na gama cushewa bana jin ina sha'awar cin abinci kowane iri ne. Wataƙila ko idan na je ofis ɗin ina sami appetite na dan neman abin na cikawa la ba wato hamza kullun dai nasiha ta a gare ka ita ce ka daina matsantawa kanka ma'ana ka daina damun kanka da tunani hmm? kowane ba da irin ƙaddararsa a rayuwa baka san abin da Allah ya tanazar maka a gaba ba ka ci gaba da haƙuri na gode umma na gode cikin sai na da Yawwa, akwai magana dama da nake so zame da kai. <laughs> Wai wai yaushe za ka yi aure ne? Aure kuma umma? Aure mana. Umma ba tunanin aure a rayuwata, ni da matata ta mutu, kuma wani aure zan yi yanzu Matarka ta mutu kuma sai ka ce ba za ka yi aure ba? To ai ko tana raye, za ka iya ƙara aure. ka kuma karawa abin da ka sani ne malam hanza hmm, mata nawa aka yadda ka yi addinin musulunci addini ne mai sauki umma ni yanzu idan na aure ji zan yi kamar na ci amana bilkisu ina son matata ta mutu ba zan iya sake auren wata matar bane ta hamza idan baka ci amanar bilkisu ba ka ci amanar zuciyarka da amanar jin daɗin rayuwarka Allah bai hana ka ba Allah ne haɗa ka da bilkisu ya raba ka da ita ya karɓi kayansa ma'ana kuma shikenan sai ka ce kai ka dakata mm, mm, mm, da daina al'amura na rayuwa ba zai yiwu ba saboda haka ka saurare ni da kyau na riga na yanke shawarar haɗa aure tsakaninka da 'yar uwarka ma'ana zan haɗa ku aure da kai da asama'u asama'u asama'u haba umma wani aibu ne da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ma na faɗa. Kuma ina son matata. Kuma dole ka so a sama'un ita ma. Sai me? Da zarar rakin barni numfashi na ne zai tsaya. Amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina, dan zami masarrafin doki, akala, alƙiblar raƙon. haske jin daɗin masu kuɗi duhu sabon talaka ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina idanuna ba sa ganin kowace ya mace in baki ba haka zalika kunnuwana sun kurumci, ba sa jin sautin wata ya mace idan ba ta take ba bugu da ƙari na killace kalaman bakina a isolation center babu wata ya mace da nake iya furta makalmar kalmar so an ba ke ba sai dai an samu akasi a wasu ce wanin ka take so wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi min na. lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu haba hawani muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu to kai ya aka yi haka shaba wannan fa al'amari sosai ne kawai Sosai ne ko gargajiya hanyoyin jini da ruwa na za su yi A Amina kai matuka raba babu rabewa, ranar mutuwa ne da kai zana so ayyo